Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lo da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsin a ranar 27 ga watan Yuni. Za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Niger na kan binciken wata mata da ta yanka azzakarin jinjirin kishiyarta. Za a ji cewa gwamnati jihar Bauchi na shirin tsugunar da Fulani makiyaya. za kuma a ji yadda matasan jam'iyyar pdp ke kokarin ganin an ɗinke barakar cikin jam'iyyar kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirin sana da rashin tayi akan bar arha sannan muna tafa da nasiha albarkacin ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau litinin ake sa ran zai kai ziyara birnin london da kuma brussels kuma shine zai kasance wani babban jami'in amurka na farko da zai kai ziyara biranen duka biyu tun bayan da ingila ta jefa kuriyar ficewa daga kungiyar tarayyar turai makon jiya matakin da bai yi wa amurkan daɗi ba jaman amurka suka ce keri ya kara waɗannan wurare biyu cikin wuraren da zai yada zango ne daga karshe a balaguro da ya shirya tun da farko zuwa roma keri zai bayyana goyon bayan Amurka ga Birtaniya sannan ya jaddada muhimmancin sauran kasashe su ci gaba da kasancewa cikin wannan kungiya. mr kerry ya faɗa jiya lahadi cewa amurka ta yi bakin cikin kuriyar da ingila ta kaɗa na barin ƙungiyar tarayyar turan duk da haka ya yi alwashin cewa amurkan za ta ci gaba da aiki kudda kudda kungiyar wacce ba da jimawa ba za ta zama mai wakilai 27 da fitar ingila ficewar da ingila ta yi daga kungiyar tarayyar turai na ta da kura a fagen siyasar amurka mutumin da ake sa ran jam'iyyar republican za ta tsaye da shi dan takarar shugabancin amurka donald trump na kallon ficewar a zaman mai kara tabbatar da manufofinsa a wannan yakin neman zaben yayin da 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta kalli abin da ya faru a ingila a matsayin mai tabbatar da cewa donald trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba da yake magana kan sakamakon donald trump wanda ya je scotland domin buɗe harkar kasuwancinsa ya goyi bayan sakamakon ya ce jama'ar ƙasar suna neman wani sabon 'yanci ne kusan za a ce ya ce yana ganin akwai dangantaka tsakanin abin da ya faru a burtaniya da abin da yake faruwa a amurka kwamitin yakin neman zaben mrs clinton bai ɓata lokaci ba wajen amfani da kalaman mr trump a wani sabon talla da kwamitin ya shirya inda yake nuna cewa duk wata fituna ko bala'i babu abin da trump yake tunani illa yadda zai ciri ba wani sabon sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna clinton na gaba da trump kamar da maki sha biyu a lebanon jami'an kasar suka ce yan kunar bakin wake sun kashe akalla mutane biyar a wani ƙauye da ke gabashin kasar kusa da kan iyakarta da siriya hukumomi suka ce mahara uku ne suka tada nakiyoyi a safiyar yau litinin a ƙauyen da ake kira a mutane goma sha biyar ne suka jikkata sakamakon wannan hari babu dai wanda ya fito nan da nan ya dauki alhakin kai harin mayakan sa kai sun sha kai hare-hare wadda ba zai rasa nasaba da rikicin da ake a Siriya a Lebanon ba. To kada fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a iraki dakarun kasar sun kwato birnin falluja daga hannun mayakan sa kan isis bayan da suka kaddamar da farmaki na tsawon wata daya kamar yadda wani babban jami'in kasar ya bayani jiya lahadi laftana janar abdul wahab al-sa'adi ya ce yanzu 'yan wato an yanto falluja baki daya ba yadda sojojin kasar suka kama unguwar da wato bayan da sojojin kasar suka kama unguwar da ake kira julan wacce ita ce a ƙarshe da ta rage a hannun mayakan sa kan isis an yi wa birnin mummunar barna tare da goyon bayan rundunar taron dangin da amurka ke wa jagoranci wacce take barin wuta daga jiragen yaƙi a fafatawar da kuma tawagar mayakan sa kai na 'yan shi'a sojojin iraki suka yi wato suka yi yaƙi gadan-gadan a wannan makon domin fatattakar 'yan isis babu rahoto kan adadin mayakan sa kai da na sojojin iraki da suka mutu ko suka jikata a gumurzun da aka yi domin kwato wannan birni na fallujah a ghana speta janar na yan sandan kasar john kudalo ya ce jama'ai za su kasance yan ba ruwa na babban zaben kasar da za a yi cikin watan nuwamban bana speta janar kudalo ya yi magana ne a wani babban taro da jami'an rundunar da duka kwamandoji a duk fadin kasar suka halarta taron ya mai da hankali ne wajen tabbatar da shirin 'yan sanda gabanin zaben shugaban kasa da 'yan majalisa da kuma na kananan hukumomi hakanan babban baturen 'yan sandan ya yi kira ga 'yan kasa da waɗanda za su jefa ƙuri'a su nisanci tarzoma su gudanar da harkokinsu cikin lumana a lokacin da ake zaɓe a halin da ake ciki kuma 'yan kasar sun bayyana damuwa da 'yan banga da jam'iyyun siyasa suke ɗauka a zaman masu aikin tsaro lokacin zaɓe ana zargin ƙungiyoyin da aka kaiwa da kaiwa 'yan hamayya hare-hare lokacin zaɓe saboda haka ministan harkokin cikin gidan kasar ya kira ga 'yan sanda su soke irin waɗannan ƙungiyoyi. To labaran duniya aka saurara daga sashen na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari fara da zangon daga jihar Niger inda wata mata ta yanke azzakarin ɗan kishiyarta da wuka a ƙaramar hukumar Shiroro. Mustapha Nasir Batsari gare ka. A lokacin da aka kawo wannan mata bara'atu da ta yi wannan ɗanyen aiki a hedikwatar 'yan sandan jihar Niger, na zanta da ita ga kuma kaɗan daga cikin irin bayanan da ta yi. Kin sa abin da ya kawo kina? Na yi laifi. Da me kika yi mashi wannan aiki? Wuka. na kika samu wukan? A ɗaki. A nan cikin gida kika yanke ko can wani wuri kika je? A bayan gida. Amma da kika yanke ina kika aje yaron? A gurin. To yanzu ya kike ji ga cikin wannan aiki ya kike ji a rayuwarki? bana na jin daɗi amma ina so in ga A yanzu dai wannan yaro yana kwanci a asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina. Dr. Ibrahim Abdullahi shine ke kula da yaron. A babban rauni ne gaskiya saboda an yanke mashi ta kuma lokacin da azzakarin ya zo ya riga mutu. Ba abin da za a gaggawa a ce an sami shi bane sai dai wasu hikomi na asibiti da na kimiyya ana na ana duba irin su. Kwarai zai yi to a gyara abin har ya koma ta zama kamar kowane namiji ya amfani. Azzakarin sa ya riga ya mutu kudu da aka kama ya mutu mutus ya mutu ya yi sanyi ya yi baki wulu babu alaman jini cikin shi babu abin abin da za a yi ma irin wannan a ce an liƙa shi kuma a duk duniya mahaifin wannan yaro buhari mai suna muhammad dauda wanda ke cikin wani hali na kiɗima ya ci watanni hudu kenan da ya auri bara'atu kuma a iya saninsa ba ta da wani taɓin hankali ba bunda bunda ya haɗa masu ko kaɗan wallahi ba su taɓa haɗa ba ba su taɓa haɗa ba ko rana ɗaya ma ko irin na ɗan kishin nan haka dai ko kaɗan ba su taɓa ba amma baka taba samun labarin ta yi dan ciwon hauka ba oh ban taba samu ba a yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin haƙƙin yara ta jihar Niger ta ce ta ɗauki nauyin bin bahasin wannan al'amari tare ma da bada gagarumar gudunmuwa wajen ɗaukar nauyin magani na wannan yaro barista maryam kolo ita ce daraktan hukumar wallahi hankalinmu ya tashi matuka ai yanayin yaron nan kuma sai taimakon allah yanzu me za ku yi ku kenan gwamnati za ta ɗauki nauyin gaba ɗaya kula da yaro ɗin gaba ɗayan shi kakakin 'yan sandan jihar niger dsp bala elkana ya ce za su gurfanar da wannan mata a gaban kotu da zaran sun kammala bincike ba wani maganin da aka yi mata don mu bincika mun gan lahiyan talau kishi ne kawai ya kai ta ga wannan to wannan dai za mu kai ta kotu bayan mun gama bincike mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. Sarkin bode uban gala ma zagi ba ya ba ba sarkin kuma jihar Bauchi inda gwamna Muhammad Abdullahi Abakar ya yi ƙarin haske kan shirin jihar na tsugunar da makiyaya. Abdulluhab Muhammad Gareka. Gwamnan Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida mini irin matakan da ya fara ɗauka a jihar Bauchi sai dai da farko ya bayyana takaicinsa game da irin kalaman da takwaran aikinsa musamman na kudanci ke yi. Akwai wasu daga cikin abokanan mu na jihohi wanda in sun tashi sukan yi furuci ne da farko kafin su yi tunani ah, wannan matsala babban matsala ce kuma matsala ce wadda ta ɗauko tarihi ah, ba zai ne aka fara ta to ya kama mana tilas tun kafin a shiga wannan halin da muka shiga mitin ɗinmu na farko na gononin arewa abinda muka yanke shawara a kai shine tilas ne mu kirkiro da makiyaya a jihohinmu a tun da muna da kasar dole ne mu kirkiro da su ko mu samu hanyar da za a yi mu jawo hankalin 'yan mu fulani su rage wannan yawan tafiya zama a wuri ɗaya da waɗannan dabbobin ya fi ala in ka je botswana wanda ƙasa ce da take afirka kuma ya ƙaramar ƙasa ce amma ta yi suna wajen harkar kiwo abin da suke yi ba yawo suke da dabbobin su dabbobin nan suna ajiye kai mai dabba kai za ka shuka ciyawar da dabbobin ka za su ci a shekara ga baki da hara. a gefe guda kuma na ji ta bakin harɗo salihu abdullahi wani makiyayi a jihar bauchi kan yadda suke kallon wannan shirin tsugunar da su wuri guda a maimakon yawace yawacen da suka saba yi kaga dai shi bukulata ne matafiya saba yawo sai shi ma waje aiki ne abinda sani a fada ta ci ba kaɗan ba ne don alal misali yanzu saniya a takaici a rana ko harawa ka kewaye wanda ta ce harawa daga to balle kuma a ce gwamnati na neman ta kewaye wani ko saboda ko ciyawa ko wani abu kaga akwai aiki kuma suna buƙatar ruwa kaga kuma nan arewa akwai inda ma ba ma ruwan ira ne wannan cewa da na ganta to amma hawa babban aiki kar a zo a fara abin ya zo ba da kai labari ba Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida a gaida na musamman sai kuma ƙoƙarin da gamayyar ƙungiyoyin matasan jam'iyyar PDP ke yi na ganin an ɗinke barakar cikin jam'iyyar ta PDP daga Abuja ga Madina Dauda. Ƙungiyoyin matasan jam'iyyar PDP 25 ne suka nuna damuwarsu a game da rikicin jam'iyyar da ya kici ya cinyewa matakin da ya sa suke ganin lokaci ya yi da bangaren alimadu sharif da ahmed muhammad makarfi za su kai zuciya nesa domin ɗaukan matakan ceto jam'iyyar daga halaka tsohon sakataren jam'iyyar pdp a jigawa kuma shugaban kungiyar siyasa aƙida ta ƙasa aliyu muhammad tukur gantsa ya yi tsokaci da kakkausar murya to a yau mun samu kanmu a wani hali na rigingimu da suke faruwa a wannan jam'iyya shine muka tari gaba ɗaya mu masu kishin demokaradiyya matasa masu kishin pdp masu kishin najeriya muka kan cewa akwai buƙatar mu yi kira ga wayannan shauran mazan jiya da suka kawo jam'iyyar pdp da su zo su taimaka da allah da annabi su gyara matsalolin da suke damun wannan jam'iyya tsohon mataimakin gaban kasa alex ekweme da sula lamido da jerry gana da yoshiya ayu da adamu ciroma za su iya kiransu su ba su sharar akan abin da za a yi asasin tauna rigima a wannan yanayin taron ne hajiya yalwan shata da ta ce ta yi jam'iyyar pdp har na tsawon shekaru goma sha shida tana ganin ya kamata ne manyan jam'iyyar su bi umarnin taron da aka yi a fatakwal a kwana-kwanan nan domin ta haka ne kawai jam'iyyar za ta magance matsalolinta ina kiran wa'annan mutane su sauka in suna son jam'iyyar ta gyaru su ban ma makarfi saboda shi yake rike da mutane shi ya san siyasar shi ya san masu yin siyasa tsakani da Allah shi ya san wa'anda ba su yi tsakani da Allah saboda haka sha shawara da nake ba su wannan abin kunya ne ma abin da suke yi kuma ko a gidanku a gadon mulki aka ce ba a san ka sai ka hakura balle mulkin siyasa tunda mutanen nan sun da sun ci da suke so a bashi ya jaraba ya gani in ya iya wallahi alhamdu in suka ga kasan shi ai ƙuri'a za a yi sai a zaɓi wani to ni abin da nake ba shawara kenan babban burin matasan dai na zaman rushe shingen da ke tsakanin shugabannin biyu wato alimadu sharif da ahmed muhammad makarfi domin ceto jam'iyyar pdp daga halaka Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A kai da Madina, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barka da hantsi, barka kuma da azumi da fatan Allah ya sa a gama lafiya. Makon jiya mun so mu duba kasafin kuɗin bana da nufin gano inda gwamnatin Najeriya ta nufa. Kun je mu sun soma faɗa mana cewa akwai wasu matsaloli da za a fuskanta. To yau baƙin namu za su ci gaba da bayyana yadda za a shawo kan matsalolin domin alfanun jama'a da haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ga Madina Dauda da tambayar da ta yi wa Dr. Sadiq. Idan babu tallafin mai a kasafin, to menene ya sa har sai an sa wa man farashi? to na ga kamar yadda dai waɗannan ƙwararru biyu suka yi jawabi a kan waɗannan al'amura na tattalin arziki shi wannan tallafi dama kamar yadda aka sani muna ɗaya daga cikin ƙasa wanda ake ce ta shida a yawan man fetur a duniya to kuma sai zama na gashi bai wadata ba a gida kawo shi ake saboda ainihin matatunmu na man fetur nan ba sa aiki to sai ya zama na dalilin kawo shi da ake dinnan tunda sai an siyo a wani gu ko sai an kai shi wani gu an tace a dawo mana da shi tunda matatun mu ba sa yi to wannan rara na tsakani shine waɗanda suke ce suke kawo shi gwamnati take sa tallafi don in an kawo shi ratan abun da suke sayowa da wanda ake sayarwa gida don a sauƙaƙa wa talaka ake cewa to amma a hakikanin gaskiya yawancin abun kawai ya ƙare ne a sama da faɗi da babake da azzalumai suke yi wanda bai wuce mutum ba su ma kai dubu ba ke ji a ƙasar nan a cikin mutum wajen miliyan 170 wanda wannan abu ya shafa suke a ba wa mutum takarda ya kawo mai lita miliyan 50 bai wuce miliyan ɗaya kawo ba za kuma yi lissafin tallafi da za a bashi na miliyan 50 a raba tsakanin jagororin gwamnati a ma'aikatar tace man fetur da sauransu da ministry da kuma bangaren kuɗi a raba wannan abu wanda shi talaka ba ya kuma a hakan ma fa sai da kai man fetur na ana sai da shi naira har ɗari uku mun sai man nan kafin ma a cire tallafi to tsakani da allah cire tallafi ba wani abu ne mai wani nakasu ba sosai in an yi dubi to amma matsalar shine na ɗayan an cire tallafin a samu cewa shi wannan abu ya wadata kuma gwamnati ta sa ido a farashin da ta sa za a sai da shi aka ake sai da shi na biyu ya zamana a madadin tallafin da gwamnati take biyan waɗannan waɗanda suka yi sama da faɗi da babakere a wannan harka suke zaluntar al'umma da ƙasa ya zama na wannan kuɗaɗe ya zama na an mai da su ana abubuwa da za su amfani talaka na cigaba a sauƙaƙa rayuwar talaka a samu a inganta su ta harkar noma ta harkar ilimi ta harkar kiwon lafiya talaka ya samu sauƙi ya samu abinci wadata to ko da yake kwana-kwanan aka cire wannan tallafin amma gaskiya kamar yadda shi dokta ya bayani talaka yana cikin ukubi yana cikin wahala a tarihi duk lokacin da kaya suka yi tsada suka hawa sai ka samu kuɗi sun yi sauƙin samu ba a taɓa a tarihi ba ƙasar nan lokacin da kuɗin sun yi wahalan samuwa sannan kuma rayuwa ta daɗa kunci komo ya hawa yau kwanon shinkafa naira kusan 700 a wasu gurare 650 ta waje yar gidan ma da ake ganin ta gata nan 450 zuwa 500 to ta yaya talaka zai yi ana magana za a ƙara masa kuɗin wuta ba wani dalili bayan an cire tallafi sannan ga abinci a wato ina shi talaka zai je kuma wannan gwamnati ba a taɓa wani abu da gwamnati yake alfahari da shi ba a tarihin najeriya demokradiyyance da ya wuce wannan gwamnati wanda shi ya tsaya ya kawo wata don wani tunani da yake da shi yi wannan gwamnati da ya kawo ya kawo mutumin da yake ga insha allahu wa alhalunsa sun zo karshe to ko da mun san canji yana da wahala to dole gwamnati tana cizawa tana fura a rinka wasu abubuwa su rage wa talaka wahala da ɗawainiya da kukumin da ya samu kansa ci. ibrahim garba wala a matsayinka na matashi sannan kuma ɗaya cikin waɗanda ke wakiltan ƙungiyoyi masu zaman kansa a nan kana goyon bayan cire tallafin nan da gwamnati ta yi yanzu <clears throat> to um, bisa azanci mun goyi baya abinda nake nufi a nan shine bisa bayanan da shi dakta yi yanzu ya tabbatar da cewa dama can barna ake ba lallai tallafin ake cirewa ake sawa don talaka ba mun fahimci wannan shi yasa muka yi na'am da shi to idan aka koma bangaren aiki a aikace shine inda kalubalen take yanzu 'yan najeriya da matasa da iyayensu da matan cikin gida da 'yan mata duk sadaukarwa ake saboda akwai zato da ake da shi kyakkyawa menene zato saboda kamanta adalci wadda shi shugaban yake da tarihi tattare da shi wadda a turanci ake cewa yana da wannan reputation to ba ta nan take ba akwai tsananin ukuba akwai gaba da za a je wadda misali idan yau ina matashi zan je tashan mota in shiga mota da wahala in isa inda zani sai ko aka ce min ga wani wanda yake karkashin shugaban kasa ko matan shugaban kasa yana daukar shatan jirgi ya tafi gida ko kuma ya je abin da yake yi wannan sai in a matsayina matashi sai in tsaya in yi tunani shin menene hujjar ni da zan yi haƙuri wadda shi yake kusa da fadar shi ba zai yi ba to waɗannan abubuwa in har gyara za a yi to sai an tsaya an ɗauki matakai wadda mu a matsayinmu na matasa mu tabbatar da cewa gaba ɗaya ne muke sadaukarwa ba mun yi ba ne don wasu su more wannan shine malam yusha'u wannan kasafin kuɗin nan shine duk ya haifar da waɗannan cece kuce yaya za a aiwatar da shi ne shin sai an ciwo bashi ne daga ƙasashen waje ko kuma a'a waɗannan kuɗaɗe da ake cewa an tara to za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe da aka tara ne wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi ko menene abin yi kasafin kuɗi dai da doka yake tafiya kuma duk kwabon da za a kashe a gwamnati sai ah, shugaban ƙasa ya yi nazarin shi sannan ya gabatar da majalisa kudaden da ba a gabatar mu da shi a cikin kasafin kuɗi ba ko da an tara su to ba su da a cikin kudaden da a doka a maganar da muke za mu ce za a aiki da su to amma ita gwamnati duk masana sun ta'allaka kan abu biyu na ɗaya ba gwamnatin da za ta yi kasafin kuɗinta ita kaɗai ta samar da kudaden ta kuma yi ayyuka da kudaden kuma akwai akwai fahimta kuma na duk gwamnatocin duniya gwamnatin da ke cin bashi sun ma fi karfi a tattalin arziki kamar yadda gwamnatin amurka ta nuna wanda a duniya ba wanda ya kai su yawan bashi shi kan shugaba obama ya karbi bashi daga kas bashin da ya taras kawai a hannun kasar china ya tarar da bashi na sama da trillion ɗaya da biliyan ɗari biyar na dala lokacin ma da obama ya hau kan mulki kenan abin da ya taras to wannan daban amma a cikin kasafin kuɗin gwamnati tana da abubuwa biyu da dole ne sai an kalle su na ɗaya duk rigingimun da yake faruwa su gane cewa akwai siyasa da aka shigar a cikin rigimar kasafin kuɗi wannan siyasan kuma talaka bai da bukatansa a kowane irin tattalin arzikin ƙasa na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnati ta hakikanci cewa duk kuɗaɗen da za a kashe kudade ne waɗanda aka tabbatar an sa su a cikin doka kuma an amince a doka to inda aka samu akasi shine gwamnati ba ta da lokaci duk wanda yake ziga gwamnati akan tana da lokaci to gwamnati ba ta da lokaci mai tsawo gwamnati tana da ƙayyadajjen lokaci ne idan muka tuna kasafin kuɗin fa da ake magana na 2016 sai da aka kusan kai rabin shekara sannan aka yarda da shi wannan ba daidai ba ne sannan kuma shugaban kasa ya an gabatar da kasafin kuɗi hawa biyu daga hawa mulkinsa wanda kuma ni ina ɗaya daga cikin wanda a irin shawara na da fahimta na ban tunanin a 2015 shugaban ƙasa zai gabatar da kasafin kuɗi na supplementary wanda a ƙarshe kashi 80 na abin da aka gabatar an biya kudin subsidy ne wanda subsidin kuma aka cire daga baya subsidin ita ce tallafin tallafi to kin gani to yanzu gwamnati na da lokaci mai tsawo tun da an gama da wannan to ba zama yadda ake ta yata an fitar da timetable wato tsare-tsare na kasafin 2017 to dole a tsaya a zahirance kuma a sa amintattun mutane saboda kar tarihi ya maimaita kansa abin da ya faru a 2016 wanda shugaban kasa ya ce bai taba sanin abin da ake ce ma wata kalma na budget fadin ba amma ya ganta kirikiri to kar a kuskura fa a maimaita irin wannan saboda tattalin arzikin ba talakawan kasan kauke kallon shi ba duniya da masu zuba jari suna kallon yadda za a aiwatar da wannan kasafin kuɗi ne wanda shine zai taimaki na ɗaya kasuwan kuɗi na biyu masu zuba jari na uku gwamnatoci waɗanda suke so su yi mu'amala da wannan gwamnati to jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan yau sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu malam shau aliyu da dr usman muhammad da dr sadiq umar abubakar da alhaji ibrahim garba wala da wakilarmu madina dauda ni salu garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Malam Muhammadu Bakiro Gulma na'ibin limamin masallacin Juma'a na Arkilla da ke Sokoto zai gabatar da nasiha akan buƙatar musulmai su nisanta daga ayyukan sabon Allah a cikin watan Ramadan. karmakallah bismillah. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to in an ka ce kauce ma ta ayyukan a cikin rawatan ramadana to dama abin da aka so musulmi su gane shi hu azumin ramalana ba yini da yunwa ne azumi ba abinda ake nufi da azumi ba kai ne da yunwa ba kamar yadda muka je wata boyar Allah ta faɗa a cikin suratul maryam tana cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima ma in insiya maryam take cewa ni na yi alwashin azumi ga Allah mai rahama to ba azumi taka nufi ba na yi alwashin zan kame baki na ba zan yi magana da kowa ba an ta fassara cewa nazartu lirrahmani sauman to abin da ya fassara shi falan ukallima ma in insiya ba zan yi ma wani dan adam magana ba a yau to ka ake nan wannan ya nuna ashe azumi kama baki a azumi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabahu duk mutumin da ke dauke da azumi barbai kiran ƙarya ba barbai aiki da kiran ƙarya ba barbai wasu ayyuka na asha ba to wani gace na annabi kai mai Allah ya ce kai Allah bai ma da bukata ga barin horarsa da barin karin kuma loje ci abinci ne ma tunda bai iya kama baki ne to kashe ma ya azumi kaga an nemi shi wani gace ne ana nuna mishi wato lallai shi hattara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa cikin wani hadisi na cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al da yawa mai azumi zai yi azumi amma ba shi da komi ga azumin sai yunwa yunwa ɗaya ya tahi da ita saboda ya cinye ladan azumi ga bacin jama'a ya cinye ladan azumi ga yaudara ya cinye ladan azumi ga wasu ayyuka waɗanda za a ɗauki azumin a yi gwanjonsa a yi auction ɗinsa ga wasu don haka wannan yana nuna mana ashe azumi ba wai ɗai kama baki ba a'a abin da aka nufi duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ce a bari musulmi shi kokari ya kaurace masa kuma ya rage surutu sannan ya ci gaba da yawan zikiri da ambaton Allah subhanahu wata'ala To da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka. Mai magana Hassan Dogon Faci daga nan karamin hukumar tsatsari da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. alhamdulillah godiya ta musamman gare ku irin yadda kuke ba mu dama muna da ra'ayoyin. Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tsara ɗaukaka wannan gida mai albarka zai amfani da wannan dama zan hankalin yan uwana al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman jihata ta Kakara to Allah ya kawo mu azumi goma ƙarfe. yana so in tunatar da mu cewa akwai kalala mai ɗimbin yawa a wannan yanayi ya kamata tashi mu dage kuma mu sanya ƙasarmu a cikin addu'a halin da al'umma suke ciki na rashin abubuwa da tsaka da tsadar masarufi. Assalamu alaikum mai magana Shamaki Ugali mai lalle kasuwar gashuwa. Zan yi kira ga dukkanin masu ruwa masu faɗa a ji a garin gashuwa wato kama daga sanata mai wakiltar gashuwa da kuma ɗan majalisar mai wakiltar gashuwa da mai girma gwamnan jihar Yobe a gaskiya halin da mutanen gasho suke ci game da kwalta da ta tashi daga garin gasho zuwa guri ya kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musamman ma a wannan yanayin da ake ciki na damina. To yanzu kuma ga sahaba min Aliyu ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Karo na biyu kasar Chile ta samu nasarar daukar kofin kwallon kafa na nahiyar Amurka bayan da ta doke kasar Argentina a bugun penalty bayan da aka tashi wasan ba tare da kungiyoyin sun jefa kwallo a ragar junansu ba. gasar da aka kara a wuri da ake kira east rathford da ke jihar new jersey a nan amurka yan kallo 82 ne suka hallara gasar ta bana ta musamman ce da aka shirya domin cikar gasar shekaru 100 ana yi inda aka faɗaɗa ƙungiyoyi da suka shiga gasar da ƙungiyoyi goma sha shida daga arewa da kuma kudancin nahiyar amurka gasar cin kofin da aka yi jiya lahadi kasashen da suka yi wasan ƙarshe a bara su ne suka sake haɗuwa a bana kuma kamar bana barama sai da aka yi bugun penalty sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai kai ziyara birnin brussels da kuma london yau litinin shine wani babban jami'in amurka na farko da zai kai ziyara biranen biyu tun bayan da ingila ta jefa kuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar turai makon jiya matakin da ya dami amurka ficewar da ingila ta yi daga kungiyar tarayyar turai yana ta da kura a fagen siyasar amurka mutumin da ake sa ran jam'iyyar republican To bari na tsaye da kai malam sahabu nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa da siri wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan na wannan lokacin wato Charles Hall ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima. thank